ƙasaita littafi na biyu a nan suka wuni zuwa yammaci sannan doktor ya sallamo su suka taho gida inda shi kuma barista ya wuce gida su masu dat suka wuce gida da hanifa a ƙasaita kashi na ɗaya inda muka kwana kenan a halin yanzu cikin littafi na biyu za mu ɗora da labarin namu mu garzaya cikin ƙasaita kashi na biyu domin jin yadda za ta kasance duk da dai labarin ba wai wani mai tsayi ba ne to ai sauraro lafiya wannan takaitacce kenan farko cikin littafin kasaita to don haka sai mu je zuwa domin jin ci gaba yadda labarin din kafin mu je yadda zai kasance uhm. bayan sun dawo ne barista ya wuce inda su kuma suka wuce gida da ita bayan kwana biyu da faruwar hakan jikinta ya yi sauƙi sosai dadin ta ya kira ta da ita da ummanta ya zaunar da su ya fara cewa haƙiƙa hanifa na miki laifi saboda faɗa wa barista da na na bashi ke har na shaida masa ma ya turo iyayensa ba tare da na yi shawara da ke ba ga shi ke baki sa ba kya son sa saboda haka nake neman afuwar ki ki yi hakuri a bisa hukuncin da na yanke miki ba tare da izinin ki ba ki yafe mini ba na son abin da na yi miki nema haka zalika ba na son abin da ba kya so zan samu barista masa bayani ya haƙuri ya nemi wata da fatan zaki zaki min afuwa Hanita yana kaiwa nan kuwa ya yi shiru ya sunkuyar da kansa ƙasa hajiya umma ita ɗin ma shiru kawai ta yi domin ita daman ta san ko ta ko da ta faɗi wani magana ma na shawaranta ba zai za a yi ba zama suka yi shiru zuwa can hanifa tana kuka ta ce dadi kai haƙuri ban san wannan baristan shine wanda ya mari kai haƙuri wallahi wannan baristan shi ne wanda ya mare ni a kan titi a gaban mutane shi ne wanda ya sayi mini wawu ya ƙazama kuma yanzu ya zo yace yana sona shi ya yasa nake ganin kamar ba don Allah ya zo gurina ba amma daji da nake ban taɓa neman wani abu a gurin ka na rasa ba saboda farin cikin ka ne nawa daji na amince zan aure sa domin kada na nuna na nuna wa duniya baka isa da ni ba nuna wa duniya baka isa da yar da ka haifa ba wadda kake takama da ita yar da ka nuna wa gata da so da kauna fiye da kanka na amince zan aure shi nan minista ya miƙe zo gurin hani ya ce na gode my daughter allah miki albarka ya sa wannan abu ya zama miki alkhairi duniya da lahira ta ce amin hajiya umma ita ma haka ta yi amsa da amin daga nan ne ta ci gaba da yi mata nasiha da addu'a ta alkhairi daga nan suka yi mata nasiha suka ce ta je ta kwanta ta huta irin wannan ranan ba ta da sukuni ko walwala tunani idan ta aure shi wani irin zama za su yi ta yaya ma za a yi ta so shi shin zai kyale ta akan duk irin wulakancin da ta yi masa ba za ta so shi ba za ta yi biyayya ne ta aure shi <laughs> domin ta faranta wa mahaifanta rai wannan shi ne kawai ƙudurinta kwana biyu da amincewar hane barista zo gurinta don duba ta sun gaisa da hajiya umma sannan ta sa aka raka shi bangaren hanifa yana shiga ya ji wani irin sanyi ya ratsa shi bai san dalili ba yana tura ƙofan ya shiga da sallama ga mama <clears throat> ga mamakinsa sai ji hanifa ta ce amin wa alaikum salam eh, ya samu wata kujera ya zauna shiru ya can kuma ya ce sannu hanifa ya jikin naki mm, jiki da sauƙi to allah ya sauwaƙe ta amsa da amin can kuma dukkansu suka yi shiru sai can barista ya ce zai ci gaba oho hanifa ki haƙuri da abin da ya faru haƙiƙa na san ban kyauta miki ba zai ci gaba da magana ta kawai ta ɗaga masa hannu ta ce ya isa ba na son wannan zancen kawai a bar shi ba dai ka ta aure na za ka yi ba na amince ka aure ni Shi kenan, duk abin da ya biyo baya kada ka zargi gowa, ka zargi kanka barista ya daga kai ya kalle ta haɗi da murmushin mugunta ya ce a ransa Allah na gode maka wannan yarinyar idan ta shigo hannuna sai ta rena kanta tunda ni za ta wulakanta har ni take gaya ma wani shi take mini ita an sai ana santa wato bata sani ba ni ma ba santa nake ba ko kaɗan ba ana santa asali ma domin na rama abin da ta min ne yasa zan aure ta za ta gane kuranta haka ya dawo daga tunaninsa suka yi sallama ya fito daga ɗakin ya tafi washe gari ko abban abbansa waya ya ce masa ya zo ya sa a zo gidan su Hanifa daman da ya je ya ya musu bayanin komai saboda haka mahaifin Zahir Zahir ya turo manya-manyan abokanansa daga ciki ko har da mataimakin gwamnan jihar Katsina suka je gidan su ba gidan <clears throat> su barista bashir inda shi ma ya kirawo yan uwansa da abokanansa aka hada musu goma ta arziki bayan an ci an sha sannan suka gabatar da abin da ya kawo su inda suka mika dukiyar neman aure barista ya ce baya son komai daga gare su illa iyaka sadaki kuma shi ma sai ranar aure nan da sati uku iyayen barista sun ji daɗin wannan karamci na na minista bashir da ya musu godiya suka yi masa sosai sannan suka koma gida cike da farin ciki inda suka kira in suka kira barista zahir suka sanar masa yanda suka yi godiya ya musu sosai tun daga wannan ranar kuwa da aka saka ranar auren Hanifa da Zahid Hanifa take cikin damuwa inda a kullum sai ta kira kawarta Anisa ta ba ta shawarwari masu kyau yayin da ita kuma take nuna mata ta ci gaba da yin biyayya in Allah ya yarda za ta yi nasara a kansa yayin da shi kuma a bangaren Zahid sai wani lallaba Hanifa yake yana nuna mata kulawa musamman tun bata saki ranta ba har ta fara saki ta saki ranta suna ɗan yin su kaɗan kaɗan da shi saboda ba dan tana son sa ba sai dai kawai dan ya dan yafiya dan Allah yafiya da nuna damuwar damuwarsa da yake a kanta kwanci tashi babu ya a gurin Allah a yau ne ranar da ya kama daidai ranar ɗaurin auren Hanifa da barista Zahid da amaryarsa Hanifa Bashir biki aka yi sa ba kaɗan kaɗan ba na halin girma na harkan girma wadda idan na zan tsaya muku bayanin bikin ɗin sai mu kwana ba mu gama ba <clears throat> an yi bidiri sosai amarya dai ba abin da za a ce babu wata walwala a haka dai tari ta ƙirƙiro walwalan dole a fuskanta sai dai kawarta anisa ce kaɗai da ita suke ta bidirin ɗin sauran ƙawayen sun ma a haka suna nan dai aka gama komai kowa ya watse ya tafi inda dadin hanifa ya kira barista ya hada su da hanifa ya musu nasiha sosai sannan ya sa musu albarka ya umarci barista da cewa ba sai ya turo 'yan daukar amarya ba shi da kanshi zai kai 'yar shi zuwa dakinta. zahid ya yi godiya haɗi da jin daɗin hakan sannan ya tashi ya fita inda hanifa ta ci gaba da rera sabon kukanta a nisan ya take ta aka haziya umma ita din ma ta zo ta yi wa ‘yar ta nasiha tare da fatan alkhairi daji ya ce ta tashi ya kai ta daga ita sai a nesa sai kuma kanwar daɗinta wato anti halima da yayar mahaifiyar ta hajiya jamila ne su ne suka tafi suka kai hanifa tana ta faman kuka dukansu babu wanda bai tausaya mata ba a haka suka isa gidan barista suka suka kai hanifa inda suka gama suka baro ta a can nan ta rike a nesa da karfi haɗe da cewar ba za ta tafi ta bar ta ba sai dai kawai su zauna a tare <clears throat> da kyar ta sake ta suka tafi suka bar ta ita ɗaya sai mai gadi kafin ango ya zo sai dai kam dai abin sai a hankali turka shi kun ji fa an yi auren hanifa da zahid kuma kowa baya son kowa sannan kuma zahid yana son ɗaukar ɗaukan fansa ne to bari mu ga yadda zaman zai kaya hanifa ta ji faɗan iyayenta ne shi ma zahid ɗin zai mata halarci ko kuma yaya Ku kasance da taskar ɗan Hamza cikin littafin kasaita kashi na biyu wadda ya samu rubutowa daga Nadia Estafida. Bayan dadin Hanifa ya tafi ne Hanifa ta zauna shiru tana jira ta ga shigowar ango, amma babu ango babu shi babu alamarsa tun tana tunanin zai shigo da ta ga dai ta gaji da zama babu labari kawai ta buɗe lullubin kanta ta kalli agogo ta ga karfe ɗaya da minti talatin tashi ta ta fice falo ta ga babu alamar mutum kwata-kwata a gidan sai ita kaɗai ta leƙa ban ɗaki nan ma babu kowa ɗakunan da suke falon duk sai da ta duba ta ga babu kowa ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma azirni fil musibati <clears throat> kuka ta fashe da shi inda ta tashi a hankali ta koma ɗakinta ta cire mayafinta ta gumi ta zabga tana zaune a haka tana nan bata san lokacin da bata ya gaba da ita ba farkawa ta yi ta ji ana kiran sallah asuba ta tashi jikinta babu kwari ta yi alwala ta yi sallah sannan ta zauna a bakin gado shiru bata ji motsin kowa ba har gari ya waye ta fito ta yi dube dube domin cikinta yunwa take ziga, shi ita ba <clears throat> ba iya girki ta yi ba nan kawai ta shige kisan ɗin tana shiga ta ga wata dattijuwa tana ƙoƙarin haɗa karin kumallo gabanta ne mugun faduwa ta hau karkarwa matan da ta kasance mai suna jummai ta ce barka da asuba hajiya hanifa hajiya hanifa ta yi ƙarfin hali ta ce barkan ki dai umma don allah ke ke mutum ce babu jummai ta yi murmushi ta ce ni mutum ce mana yanzu na zo domin Mai gidan ne ya ce duk safiya na zo na rika miki abin da kike bukata zuwa maraice sannan in tafi. Hanifa ta ce lallai wannan mutum akwai dare hankali ta ce da Allah um, zai mana baba na tambaye ki mana to Allah ya sa na sani dama kin san wannan mutumin ta ce ina eh, san shi mana da Allah ki faɗa mini ina ne gurin aikinsa Baba Jummai ta ce babban magana, ai shi a kotu yake aiki, amma ban san wani kowace kotun ba ne, Hanifa ta ce na gode. Baba Jummai na gode sosai sannan ta ce mata da Allah kada kada ki riƙa dafa abincin din, domin ni in kika yi ma ba zan iya ci ba babu jummai ta ce shikenan idan ban yi ba ranki ya daɗe raina zai ɓace, kada ki damu babu abin da zai same ki Hanifa ta fice daga kicin ɗin ta koma ɗakinta ta ɗauko wayarta ta kira Anisa ta ce don Allah ko ma me take ta daure ta zo da yamma Anisa ta ce lafiya Hanifa ta ce mata lafiyar kenan ke dai don Allah ki zo shi kenan zan zo da yamma hakan ko aka yi ta koma ta zauna rabonta da abinci tun jiya da rana tana zaune ta sa ta saka fim tana kallo a haka ta wuni yanzu har yamma sai kallon kofa take domin ta ga ta ina zai shigo amma shiru zuwa can Anisa ne ta hango ta ta shigo tashi dai ta kama ta tana kuka nan suka yi ɗaki a nisa ta ce lafiya hanifa menene kuma na kuka nan kuwa ta faɗa ma anisa yadda ta kasance tsakanin jiya zuwa yau nisa ta tausaya mata ta ce ta jira ta ta dawo nan kuwa ta ce ina za ta <clears throat> kada ki faɗa wa kowa ki bari faɗawa wa dadi na tukunna ta ce ke dai ki jira ni ani da sauto shikenan anisa sai ta fito ta tada motar ta bata zame ko ina ba sai wani katafaren store ta je ta haɗo mata kayan ciye-ciye da duk abubuwan da ta san tana bukata ta kawo wa hani ta ce mata ki haƙuri insha Allahu zan rinka zuwa kullum ina duba ki nan ko ta faɗa wa Hanifa wasu maganganu na sirri idan mijin nan nata ya zo zai zo hannunta za ta kama shi godiya ta yi mata sannan ta ƙara ta raka ta har bakin gate ta dawo ta zauna tana dudduba kayayyakin da ta sayo mata ta dauka ta ɗauki kek da fresh milk ta sha sannan ta koma ɗakin ta ta kwanta tana tunanin irin yaudaran da Zahid ya yi mata da kuma irin kulawar da ya rinka nuna mata kafin a ɗaura musu aure ta ce amma ya yi kuskure za ta nuna masa ita ciyar mace ce domin duk abin da yake zai da shi da kansa sai ya zo yana labin ɗinta nan kawai za ta nuna mai mace ta fi namiji iya ƙasaita da zi da kai sai ta nuna masa kaidin ya mace ya fi na ɗa namiji yawa sai ta nuna masa salon nata kaidin ɗin da kuma kalan style ɗinta da kissar da kissa lalle kam sai ta yi maganin sa, to kun ji hanifa fa to bari mu ga me za ta yi masa a can bangaren barista zahid kuwa a ranar da aka kawo hanifa yana cikin gidan yana bangaren sa inda ya kulle dan kada a san ma da shi a ciki sannan kuma ya faɗa wa mai gadi idan masu kawo amarya sun tafi kada ya ƙara barin kowa ya shigo ballantana wani abokinsa ya yi gigin zuwa rakiya saboda haka a nan ya yi kwanciyarsa a ɗakinsa bai je ko ina ba bai je ɗakin nata ba a haka dai suka zauna har tsawon sati ɗaya bata gan shi ba bai ganta ba Wata rana Zahid na zaune a ɓangarensa, ya tsinci kansa da jin tausayin Hanifa yana ganin a matsayinsa na <clears throat> alƙali idan ya yi irin wannan hukunci a kanta bai kyautata mata ba ga irin hukuncin da dadinta ya yi masa, saboda haka ya yanke shawaran zai rinka shiga wurinta saboda ya rika duba ta ko da sau ɗaya ne yana ganin lafiyanta saboda haka Yau ranar Asabar, ranar da Hanifa ta cika sati biyu a gidan kenan ba tare da ta ga angonta ba, ba su sa su junansu a idanu ba da angon nata. Sanye take da wando kwata da bes fara tana nan zaune a falo har ta saba da zama ita kaɗai ɗin ma. Tana sanye ne da iyafis a kunnenta tana bin waƙar tata da take so. Tana rawa ita kaɗai tana kaɗa kai nan ya shigo yana zuwa ita kuma bata san ma ya shigo falo ba harkan gabanta kawai take tana rawa sai magana yake can da ya ga kamar bata san ya zo ba ya so dab da ita ya zauna ya ga kirjinta kamar menene haka zalika mazaunan nan nata sun cika wando tamkar za su zai fisgo su su fito a hankali ya sauke numfashi tsawa ya daka mata tare da tsawar ke wani uban tsawon da ya ne ya sa Hanifa ta yi wani irin juyi ta kalle shi ya ce ke dabbar ina ce kina zai ina ta miki magana kina wani rawa ga mamakinsa sai ya ga kawai ta ce ha hello mr batman ya haka ne idanta ta juya ta ci gaba da rawarta ya zo dab da ita ya sa hannu ya jawo gashinta ta baya ta sa ƙara ta saki. dai kamar za ta faɗi ya ga ta yi sauri zai ɗago ta ta ce mala don't touch me juyawa ta yi ta tafi haɗi da karairaya tana zuwa daidai shiga ɗakinta ta juyo ta yi masa wani irin yanayi haɗi da shigewa ɗakinta ta sake ta rufe Zahiri yana tsaye yana kallon ta ce lallai ma wannan yarinya duk rashin kula ta da na yi na tsawon sati biyu amma ko a jikinta har wani jijjiga jiki take lallai kam gashi kuma yana ji a zuciyarsa tun da ya ganta a haka ya ji yana sha'awarta amma kuma bata isa ba bata isa ya neme ta ba sai ta kawo kanta da kanta tunda ba za ta iya zuciya da hakan ba haka da ya kyale ta yana ta sake saƙe ya tsinci kansa yana son ƙara kallon ta sauri ya ya nufi kofar ɗakinta yana zuwa ya ji shi a kulle tsaki ya ja jiki babu ƙwari ya fita ya koma ɓangarensa yana ta saƙe-saƙe hmm, kun ji maza lallai kam Hakan kuwa Zahid ya juya jiki babu kwari ya tafi ɓangarensa tare da tunanin hali irin na Hanifa duk da irin banzatar da ita da ya yi baya zuwa ɗakinta tare da rashin zama da ita da baya yi amma hakan bai dame ta ba har wani kashe masa ido take za ta gane kuranta idan ta zo hannu can ita kuma Hanifa tun da ta yi ɗaki ta faɗa gado tana jin haushin kanta me yasa ma har ta kula shi can kuma da ta tuno da alkawarin da ta ɗauka na seta sai ta sauya masa tunani ta sauya shi za ta nuna masa ita mace ce za ta masa kasaita nan kawai ta yi murmushi ta tashi ta yi wanka barista ya tafi gun aiki dama da yake duk sanda zai fita ba ta sani haka zalika ba ta sanin lokacin da yake dawowa saboda haka da ta gaji da zama a falo kawai ta yi kwalliya ƙananan kayanta ta saka ta raba gashin kanta biyu ta fito waje ta zauna a farfajiyar gidan tana duba wani littafi mai suna matsalar ma'aurata tana cikin hakan kawai sai motar Mr. Batman ta gani yana shigowa cikin gate ɗin gidan juyawa ta yi kamar bata gan shi ba. Ya yi bakin ɗin motar sai fito ya hango Hanifa a zaune inda take yi nufa ta yi shiru kamar bata san ya shigo ba sai <clears throat> zai ta ya ce malama wane ne ce ki fito ki zauna a nan a haka. Kina ganin gidan ba ke kaɗai ba ce kuma ga mutane ga maza manya manya ga mai gadi na kallon ki. Hanifa shiru ta yi kamar bata san da ita yake ba ya ce da ke nake magana fa tashi ta ta kalle shi ta limshe idanunta ta ce menene matsalata dan na zauna a nan to ma ina ruwanka da ni dan kawai an ga jikina dressing na is okay Zaidi ya ce shi shikenan kada ki rena mini hankali me yasa da zaki fito baki shiga na mutunci ba zaki fito a haka ko baki san da igiyar aure na a kanki ba ne? murmushi ta yi wadda ya kasance na dole haɗi da ɗaga muryanta ta kalli zaidu wadda ya nuna kishinsa a kanta domin ya ganta da ƙananan kaya wai kada mai gadi ya ganta don haka kada ta ƙara yi haka don ta ƙara masa ta sai ta ce to shikenan bari na kira mai gadin ya zo nan na aike shi ko kallo na bai yi ba kuma na ga kowace na fita a haka ai ba damuwar ka ba ce tunda zahiri ya ɗaga mata hannu kafin ta ƙare sa magana sai kawai ta yi shirunta tashi ta yi ta matso dab da shi ta ce to menene abin damuwa mr batman nan ta yi masa wani irin juyi haɗi da girgiza jikinta ta dawo falo da gayya take juya <coughs> mazaunanta falo ta shige tana shiga kuwa ta yi ɗakinta ta sake inda ya shigo ya ga har ta shige ɗakinta ta rufe shi ma ya wuce sa ya zauna ya zauna kenan wayansa ta yi kara dubawa da ya kawai ya ga mom ɗinsa ne da ladabi da biyayya suka gaisa mom ɗinsa take tambayar sa hanife ce mata lafiya lau ta ce to ya bata waya su gaisa da ita nan ya hau kame kame can kuma sai ce tana tulet amma idan ta fito zan kira ki mom ɗinsa ta ce to shikenan ka kula da yar mutane da kyau ka dubi irin halaccin da iyayenta suka yi mana kar ka wulakanta ta zahid ya ce amma mom babu matsalar komai muna zaman mu lafiya ba ki ga satin mu har biyu da muka yi kamar mun shekara biyu ba mom din nan nasa ta ce to Allah ya muku albarka ya ce amin ta amsa tare da yi masa bayani ga su fadil nan da fadila za su zo gobe zahiri ya ce to mam allah ya kai mu ta ce amin ajiye wayaye a zuyar zuciya sauki yana cewa to ni da bani da ba ma wata mu'amala ne da muke da yarinyar nan ba idan su fadil suka zo yaya zan yi musu ko kuma zuwa zan yi na faɗa mata idan suka zo kada ta nuna da wani rashin kulawa tsakanin mu sai dai kash ai kuma bata isa ba zan faɗa mata kawai in ce mata za mu yi baƙi kwana biyu za su yi to wai shin ma idan sun zo yaya za su yi da ita ne ita dai wannan yarinya bai taɓa ganin ta yi girki ba asali ma tun da ta zo bai san me take ci ba tun da babu jummai ta faɗa masa ta ce hanifa kada ta yi abinci ko ta yi ma ba ci za ta yi ba da wannan tunani ya tashi ya shige toilet ya yi wanka ya fito ƙananan kayansa ya sa nufo ɓangaren da Hanifa take da nufin koma me zai faɗa mata za su yi baƙi yana zuwa ya sa a bata saki ba ɗakin ya tura ya shiga ya gan ya gabata na tsayawa ya yi karewa ɗakin kallo komai na ɗakin ɗin kalan fafol ne sai kamshin turaren da ke tashi komai na ɗakin ya burge shi yana kalle kallon nan ne ta fito daga tulet daga ita sai karamin tawul tana ganin shi ta tsorata me ya kawo ka ɗaki na kura mata ido yayi a zuciyarsa yake cewar haka yarinyar nan take jikinta mai kyau sai wani kyalle take nan da nan ya ji tsigar jikinsa na tashi hanefa na ta gaya da ta ga yaƙi magana ta matso dab da shi har tana jin numfashinsa na harbawa ta ce Mr. Batman ya dai hadi da kashe masa ido tare da ƙara girgiza mazaunanta da kuma kirjinta nan ɗin ma dai ta ji shiru sai kawai ta ce please idan ba za ka yi magana ba ka fita ka bani guri juyawa kawai ta ta koma ta ta sake zahidi ya sauri ya tafko gashin kanta amma ina bai samu ya kama da kyau ba ta riga ta shige fiye da rabinta nan kawai ta zamu ta yi nasarar kwacewa ta kulle toilet din ya gaji da tsayuwa ya fito da daga ɗakin sannan ita ma ta fito ta sa wa ɗakin ta ke haɗe da magana tare da cewar da ni kake wasan a lokacin da ya fita ya rasa abin da ke masa daɗi gashi bai faɗa mata maganan da za su yi ba na batun baƙi kuma gashi duk sanda ya ga yarinyar nan sai ya dinga jin wani irin yanayi na faɗuwan gaba nan ya yanke shawaran ya yi mata not ya ajiye mata to gashi kuma zahid ya rubuta mata not ya shaida mata su fadil za su zo saboda haka yana ajiye mata a daidai inda za ta gani ta fito falo kuwa <clears throat> ta gama shirinta daga ita sai base ɗinta har base ɗinta da fresh milk ɗinta a hannu inda ta zo ta zauna kan kujera ta dubi not ɗin nan da ta gani karantawa ta yi haɗi da tsaki ta ce zan yi maganin ka" nan ta mayar masa da reply kamar haka hmm, abin ya dame ka ne wannan kuma ai kai suka shafa ba ni ba saboda haka ko sun zo ba ruwana da su ajiye masa ta daidai inda ya ajiye wannan din ta zamanta ta koma wata tasha <clears throat> ta kudu ta kamo suna waƙar Ricardo Bank nan ko ita din ma da ke gwana ce gurin wannan waƙa ta miƙe tana ta rawa kamar yadda suke a TV dama gata da irin kayan da ke jikinsu ashe Zahid ya fito daga ɓangarensa tsayuwa yayi yana kallon bai san lokacin da ya murmushi bai ce wannan yarinya lallai ba ta ji bata san ma yana nan ba juyi kawai take yi sai kawai da ta yi juyi ta faɗa kan mutum da sauri ya riko ta rufe idanunta ta yi shiru tana sauraron abin da zai mata san ta ji ya ce ki buɗe idanun ki gani cikin wata irin siririyar murya wadda shi kanshi bai san lokacin da ya girgiro ta ba bai san yana da ita ba kallon shi ta ta ga idanunsa ya kaɗa ya jajir me kika gani a idona tun da ta faɗa jikinsa nefa suka ɗauke wuta ƙarfin hali kawai ta ta ce me na gani kuwa banda kana muradin ganin ali mai gadi ya ganmu a hakan ka sake ni sai na yi wa umma waya ta turo maka sai na yi wa umma waya ta turo maka shi nan ta ƙara shan kunu ta yi fuskan shanu kwanciya ta yi a jikinsa ta ce ayya ka sake ni mana na turo maka shi na ga ka fara neman taimakonsa ne fa jikinta ita din ma jikinta sai girma yake duk ya riga ya mutu karfin hali kawai take tashi ta yi za ta ruga da gudu ta rufe ɗakinta ya yi sauri ya taro ta da baya kawai ta dawo ya jawo ta ta tsaya suna sauke numfashi dukansu da sauri sauri ya ce mata na gode ni ne nake muradin ali mai gadi ko to shikenan mu yi magana na san kin gano ɗin da na ajiye miki da sako da safe sakon nan kai a yanayi ya fara faɗa a tarkon da kenan ta ce na gani to menene haɗina na da su ba na so su je su faɗa wa momina halin da muke ciki da matata dariya ta ta ce o oh, dama kana da mata ne to bara ka je ko sun zo babu abin da ya min zafi da su malam ka kyale ni na yi tafiyata ai kawai zai ta wani irin yanayi da ya mata a jikinta zuwa wuyanta sigar jikinta ne ta fara wani irin tashi da sauri ta zame jikinta za ta gudu ya sa hannu ya riko ta daidai nan kawai suka je ana nokin na kofar sake ta yi da sauri ya ce ki je ki saka kayan ki kada wani shigo ya ganki a haka dariyan mugunta ta yi ta ce to sai mai dan an ganni a haka zahid ya ce ke baki da hankali ko tafiya ya zai bude kofa ce idan har kika tsaya a haka na bude kofar nan zaki gane kurinki zaki ga mai zan miki ko a jikinta nan ta fara jijjiga haɗi da riƙe gogo tana jira ya buɗe ta ga me zai mata yana buɗewa kawai wa za su gani banda fadil da fadila kan ya ƙarisa buɗewa har sun shigo sun rungume shi ani ta yi sauri ta shige ɗaki zahir ya juyo ya gabata nan sai dai ina kai kai kai ina nan zuwa wanda duka duka ne ɗin ma anan nake cewa alhamdulillah a nan zan huta a cikin littafin ta kashi na biyu sai a yi mini haƙuri da uzuri mu garzaya zuwa littafi na uku wadda shi ɗin mata riske sai dai kawai ku kasance da taskar ɗan hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da dai sauransu sai mun haɗu a littafi na gaba wadda shi mata riske ta kashi na uku kenan a huta lafiya